Anisa ta ce, But mommy, ƙasa ta tsaya a wace ta ce, Get out from here, useless girl. Tana maganar haɗe da tura robobin da suka dawo da shi. Ku ɗauki robobin na ku fice min daga gani. A tsorace suka bar falon. A gadin na gidan suka zauna Asiya ta ce, Anisa don Allah na roƙe ki wata alfarma. Ya kamata ki daina tanka mata idan tana magana. Me yasa kika ce haka? Saboda za ta kashe mu wata ran idan kika ci gaba da mata haka. Murmushi ta ce, To Asiya me bambancin mu da matattu? Ba abinci, ba zuwa makaranta muke ba, ba kayan sawa. Kin san duk ta kona mana su. Ba uwa ba uba. Har yaran da suke gidan marayu sun fi mu da komai. To me kuma ya rage? A raye muke dai, amma ta kashe mu. Na san da hakan Anisa amma ya kamata ki ɗauki magana ta kin gani ce gaba da ke ko? To shikenan insha Allah zan yi da kika ce. Asiya tashi ce ta ce yawa ko kefa tashi mu je mu yi sallah mu yi shirin zuwa islamiyya gaskiya ni ba zan je ba jiri ma nake ji ina sallah bacci zan yi to shikenan ni ma baccin zan yi kawai ganin ta nayi ta fito daga kicin hannunta rike yake da plate fried rice ne a ciki da cinyoyin kaji manya-manya da ɗayan hannun ɗayan hannunta kuma kwalin hollandia ne kai tsaye dining table ta nufa tana ajiye plate ɗin ta ya fara ringin tana fikin ta amsa da hello kawata. Bayan sun gaisa ta ce ke dai bari kawai ƙawata na yi duk yadda zan yi amma shiru kike ji. Na rasa me yasa har yanzu ban haihu ba. Sai fa faman bauta nake wa 'yan iskan yaran nan. Tana ɗan yin shiru da alama tana mata magana ne wanda ni na kasa ji sai ji yi ta ce ai wallahi ina haihuwa zan kori monkeys ɗin nan a gidana. Ke ma kin san na ai wallahi ba ruwa na da inda za su je su ma mutu ma mana. Ok to shikenan ki gaida min yarki kashe wayar ta yi ta ci da cin abincinta suna shigowa suka tarar da ita tana yagar nama ganin suna kallon ta ta banka musu wata muguwar harare haɗe da faɗin ba za ku bar nan ba da sauran gaske suka bar gurin a haka suka kwana da yunwa sai ruwan da suka yi ta sha yau matan safe suka fita don sayar da lemo da fiye wata ɗin wata bakwar mota na gani kirar benz ta zo ta gifta su cikin motar wata yarinya ce sa'ar su asiya tana kallon su asiya cike da mamaki ta ce mom ya aka yi naga su asiya suna talla <clears throat> murmushi ta yi ta mai da hankalinta sosai kan tukin da take sai ta ce to menene a ciki don sun yi talla a kansu aka fara ne to amma me yasa ni ban yi ba a tsawace ta ce yi min shiru allah ya raba ki da talla su ma ɗan kaddara ce kuma kar na ji kin sake kin faɗa ma wani okay kiman mun shiru Allah ya raba ki da talla su din ma kaddara ce kuma kar na jikin sake faɗin haka kuma kar ki faɗa wa kowa kina jina ko to ba zan faɗa ba shafa kanta ta ta ce yawa yasmin yar albarka bari na yi sauri na yi dropping ɗinki a makaranta kar ki makara ko ta ce to momi sai yamma liz suka gama tsayar da komai da komai babu abin da ya rage a galabaice suke tafiya asiya ta ce anisa har yanzu zabin bai sake ki ba cikin kasala ta ce eh jiri nake ji ji nake kamar zan faɗi sannu bari na rike ki mun ma kusa isa gidan riƙe ta ta yi suna tafiya tukanta ankara anisa ta zube a ƙasa ihu asiya ta fara yi tana kuka tana neman taimako da ake da ke ajiyar isuke unguwan shiru ba kowa ta daɗe a haka kan ta hango wasu samari su biyu da gudu suka nufo ta ɗaya daga cikinsu ya ce me ya same ta haka cikin kuka ta ce su ma ta yi cak ya ɗaga ta ya ce ina ne gidanku ta ce yana can ba nisa daga nan da gudu suka kai ta gida amma suka yi rashin sa'a baraka ta fita yawon gantalinta da ta saba asiya ta musu godiya har falo suka aje ta kan suka fita ruwa ta ɗebo a roba tana sawa tana kama mata tana matsa mata a jikinta don jikinta ya yi zafi sosai tana cikin hakan ne ta dawo tana ganin su ce ita kuma wannan me ya same ta sai dawa mumi ba ta da lafiya ne ya kamata a kai ta asibiti har da hannaye ta yi ta ce asibiti kuma asibiti ce kuma ana buƙatar kuɗi ta ce eh ai ya zama dole hararta ta yi ta ce dole kansa take da shi ne murya ƙasa ƙasa ta ce a'a good to bani da kuɗin kai ta asibiti to mummy dan Allah ki ara min wayar ki na kira daji a tsawace ta ce ba zan bayar ba har da wani ya zama dole to ta mutu mana ina ruwana kuma ci sa'a ban ɗauke ku na je na sayar da ku ba useless children tana maganar tana haurawa sama cikin kuka anisa ta ce so take na mutu asiya ta ce karki ce haka ba za ki mutu ba allah ya baki lafiya tashi mu je ki kwanta a ɗaki da yar ta daga ta da shekarun shekarunsu kaɗan ne asiya shekarun ta tara anisa kuma bakwai sannan anisa ta ɗan fi asiya kauri hostess ɗin su na da tsoho da ƙyar suka haura saboda gidan babba ne kuɗi ya zauna a nan bayan ta kwantar da ita ne ta fito ta zauna a corridor tana kuka ta haɗa kai da gwiwa tana faɗin momi ina kike don allah ki dawo momi kin ga irin abin da ake mana kin kasance mutuniyar kirki mace ta gari kuma uwa ta gari ke ce irin uwar da kowane ɗa zai yi fatan samu ko ina ana yabon ki ana yabon kyawawan ki allah ya ji kanki ya sa kin huta sai da ta yi kuka mai isar ta kanta tashi ta koma ɗaki yau ma da yunwa suka kwana sannan anisa zazzaɓi ya ƙi sakinta washe gari ƙawarta ce ta kawo mata ziyara da alama fita za su yi ƙawarta na ji ta ce ina yaranki suke kallon ta yi cike da ɓacin rai ta ce kya jiki ki da wani zance yanzu yan iskan yaran nan ne ki ce 'ya'yana na haifi mayu ne suna cikin maganar ne asiya ta sauka daga ofis cikin sauri kawar baraka ta ce ga nan ɗayar ga nan ɗayar mayyar wani irin kallo asiya ta mata ta ce ni ba mayya ba ce a tsawace baraka ta ce ke dan ki sa'ar ki ce maza ki bata hakuri ba dan ta so ba ta ce ki yi haƙuri ta yi baki sai ta amsa da ya wuce sai ta kawar da kanta ta tayi a gaban ta ce mummy dan Allah ki taimaki Anisa bata da lafiya jiya ba mu yi bacci ba mu kai ta asibiti ko ko kuma ki bani kuɗi ni in kai ta bani da kuɗi kawar baraka ta ce kai momi kai momi ta ce miki kuma na ji kin amsa fa hararta sai ta ce kin ji na amsa ne ba na son rashin mutunci kin gama ne mu tafi eh na gama tashi suka yi da niyyar fita aisha ta rike kafar da ta rike kafar da ta yi ta ce mommy please hankaɗe ta ta fita suna tafiya asiya ta fara dube-dube duk ta hargiza falon bata ga abin da take nema ba da sauri ta shige ɗakin baraka karkashin gado ta fara dubawa ta koma daga filo ta koma daga filo ta koma kan wardrobe ta koma gaban miro tsaki ta yi ganin bata samu abin da abin da take so ba sai ta hango wata 'yar karamar pos da sauri ta ɗauka ta buɗe murmushi na ga ta zaro dubu ɗaya da gudu ta fita bata zarce ko ina ba sai kemis mai kemis ganin yadda ta shigo da gudu ya sa ya tsorata yana kallon bayan ta yace yarinya waye biyo ki sai soke numfashi take tace dan allah malam magani zaka bani maganin me kike so tace zazzabi yake damun kanwata zazzabi da kuma mai ciwon kai sannan kuma bata da karfi tana yawan jinjiri jiri ya ce oke Karɓan kuɗin ya yi ya bata magani yana faɗa mata yadda za ta sha, tana karɓa ta fice ba tare da mata karɓi canjin ba. Da sauri ta haura sama tana shiga ɗakin ta ta ga Anisa na kwance, cikin sanyin murya ta ce Anisa tashi ki sha magani. Shiru bata amsa ba, ta kuma cewa Anisa bacci kike ne? Bata amsa mata ba. Da sauri ta nufi inda take kwance ta yi kokarin ɗaga ta, ta kasa. Da ta samu ta ɗago idon kanta idon Anisa a kakkafe ta yi saurin sake tana kiran ta anisa anisa da sauri ta rike hannunta ta ce anisa ki tashi ki tashi don allah hannu ta sa ta rufe idonta sannan ta gyara mata kwanciyarta tana ambaton inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da sallama ta shigo ta tura kofan ga mamakin sai ta ga falo a hargitsi rai a bace ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me sun gani haka wato yaran nan sun sun gabana gida shi yasa suka hargitsa min gida haka rai a bace ta fara kwala musu ta fara kwala sunansu asiya ganin wasu amsa ba da sauri ta yi niyyar hawa sama sai ta ji wayanta na ringin da harkar ba za ta duba ba ta zaro shi a daka gani mijinta ne ta zaro ido gyaran murya ta yi kan ta yi fikin bayan sun gaisa ya ce ya kuke da yaran kirkirarren murmushi ta ce muna lafiya lau kaifa ya ce ni ma haka ina yaran suke ki ba su mana mu gaisa please cikin rawar murya ta ce na wayar ba su wayar ku gaisa ya ce e ta ce ka san ba mu daɗe da dawowa daga shan ice cream ba kuma mun je bak mun yi wasa sun gaji sosai Allah sarki barka na gode sosai da naga canji a gare ki Allah ya saka da alkhairi ya miki albarka yar karamar dariya ta yi ta ce haba me na godiya ai jininka na ba sai ka gode mun ba masha Allah to ba su wayar cikin inda inda ta ce a'a ai suna sama suna ɗakin su suna bacci sun gaji Allah sarki na yi kewar su ne sosai Murmushi ta yi ta ce su ma suna kewarka amma ka san na fi kewarka fiye da kowa ko? Dariya ya ce baraka kenan baki da dama. Ta ce kar ka damu idan sun tashi zan kira ka na haɗa ku. To na gode Allah ya miki albarka ta amsa da amin a tare suka kashe wayan. cikin sauri take tafiya tana kiran sunan asiya da anisa cike da masifa amma ba su amsa ba tana shiga dakin ga mamakinta ta ga asiya a tsaye tana ta jingina a kusuwar dakin a tsawace ta ce da ashe dama kina jina ina kiran ki baki amsa ba shiru kawai ta yi bata kalle ta ba bare ma ta bata amsa sai ta ce oke shiru ta bata kalle ta ba ta bata amsa sai ta ce ba wannan ba ma me ya faru da falo na tana magana tana kallon anisa da ke kwance ta ce ita kuma wannan me ke daminta ta kwanta ba ta motsi kamar matacciya kallon ta asiya ta yi cikin kuka ta ce eh saboda matacciyar ce tana kai nan ta fice a hankali take tafi har zuwa inda gawar anisa ke kwance a hankali ta sa hannu ta taba ta taɓa ta ji bata motsi jikinta kuma ya yi sanyi da sauri ta sake hannunta ta fice daga ɗakin tana ambatan na shiga uku a cikin zuciyarta daji na jin labarin ya dawo da sassafe a gaban shi aka yi komai har aka kai ta makwancinta zaune suke a falo yan uwa da abokan arziki kuka yake sosai kamar wani karamin yaro yana fadin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ban kasance uba na gari ba na yi alkawari wa mahaifiyarsa zan kula da su amma gashi na kasa cika alkawari Barka da ke zaune a gefensa wani irin kallo take masa na irin ko in kula. Idan ta ga alamun ana kallonta, nan da nan sai ta canza fuska ta zama abin tausayi. Kirkiran kuka, kirkiran kuka ta yi tana faɗin Allah sarki ya nisa ta. Ta mutu ta bar ni bayan irin kuɗaɗen da na kashe a gun lura da ita. Amma an raba ni da ita. Tana magana tana hararar Asiya da ke kallonta. Mutuwa me yasa ki baki ɗauke ni ba kika ɗauki 'yar uwa 'yar auta ta? wacce nake wasa da ita tana ɗebe min kewa mai wasa da gashin kaina yanzu wa zai kira ni da momi bayan addu'o'i da na yi mata ba dare ba rana ashe ba za ta zauna ba ta ƙarasa maganar cikin kuka baraka kenan mutanen da ke gun suka yi ta rarrashinta cikin cikin dare baraka ta farka a tsorace tana kiran sunan anisa a razane ya farka ya ce baraka lafiya sai kiran sunan anisa take kike sai ya ce ko mafarki kika yi ne ta amsa da e a tsorace ce ki addu'a mu kwanta cikin rawar kai cikin rawar murya ta ce a'a kar ka damu ka kwanta kawai yayyai da ita ta ki sai ya ƙure ya kwanciyarsa bayan kwana arba'in kawar baraka mai suna na mahaifiyar yasmin ce ta kawo mata ziyara jeans ta ɗauko mata a fridge ta mata godiya ta ce kamar kin san ina buƙatar hakan na ɗebo rana dariya ta tace a sha lafiya bayan ta gama ta ce ƙawata ya ture ture dariya ta tace na nake nan cikin sati biyar ɗin ne shine zaki ce min ya ture ture murmushi ta ce ya sadiq da asiya suna nan lafiya lau ajiye kofin da ke hannunta sai ta ce ƙawata ya dai na ga duk kin yi sanyi ne ko kin manta maganar tamun ne kin manta cewar zaki batar da yaran nan duka biyu ne kamin ki haifi naki saboda ki gaji duk abin da Sadiq ya mallaka amma kin yi shiru Baraka Lango Bakaita ita ce kawata mutuwar Anisa ya kashe min jiki ban san me yasa nake ji kamar ni na kashe ta ba ke ta kika kashe ta mana Baraka Baraka gyara zama ta yi haɗe da faɗin what Nana ta ce what do you mean what mahaukaciya kina so ki ce min baki san cewa ke kika kashe Anisa ba da ashe kin kai ta asibiti da bata mutu ba ki gaggawan kashe ɗayar saboda kar ta hana ki gabar hantsi tashi barka ta yi rai a ɓace ta ce tashi ki fita tana nuna mata kofar fita ciki da mamaki na ta ce baraka ƙura ta kike a gidan ki eh ki fice min daga gida tashi sai ta ce aikin banza ina nan da kafafunki zaki neme ni naji ki fita ko na saba miki nana ta ce me zafi zan fita amma bari na karasa shanye jus din a tsawace ta ce aje munafuka tunda ba da kuɗin banki aka saya ba murmushin takaici ta yi ta fita zama baraka ta yi ta yi shiru na ɗan wasu lokuta sannan a fili ta ce kuma ta faɗi gaskiya da a na kai ta asibiti da bata mutu ba asiya ke ma lokacin ki ya dole na kashe ki abin da zan haifa ya taso cikin gata tashi ta yi ta shiga kicin ta yi girki da ke sadiq na gari dole ta yi girki bayan ya taso daga gun aiki ya biya ya ɗauko asiya a makaranta duk ta lalace ta kasa sakin jikinta kullum cikin kuka take shi duk a tunaninsa duk saboda mutuwar anisa ce ita kuma tunanin ne ya haɗu ya mata yawa mutuwar mahaifiyarsu da na anisa kuma ta san cewar baraka ce sanar mutuwar anisa amma ba hali ta faɗa masa don ta ce za ta kashe ta idan ta faɗa masa abubuwan da take musu shi yasa ta yi shiru da sallama suka shiga tana ganin sa ta rungume shi ta ce mai asiya je ki cire nufin ki zo mu ci abinci ko ta amsa da to sai ta sai da ta haura sama shi kuma ya ce bari na watsa ruwa ya haura sama baraka kuma ta koma kicin bayan ta cire uniform ta dawo dining table din ganin ba abincinta ta nufi kicin a daidai nan ta samu baraka na faɗin shegiya mayya idan kika ci abincin nan dole ki mutu kamar yadda yar uwarki ta mutu guba ai ba wasa bane ba tana barbada guban akan abincin asiya ta tsorata sosai ta rasa yadda za ta yi a hankali take tafiya har ta haura sama ta koma ɗakinta tana kallon duk motsin baraka ganin baraka ta fita daga kicin din ne ta shiga ɗakin da sauri ta shiga kicin da sauri ta sauko daga ta shiga kicin din ta zuba abincin a bakar leda sannan ta wanke plate din tas kan ta sake zuba wani ta ajiye sai ta saurin fita shi kuma wancan din ta sa a cikin dustbin ta nufi ɗakinta barka na fitowa ta shiga kiran ta ta fito ta ce mummy gani ganin dadi ya fito ta shafa kanta ta ce zo mu je mu ci abinci ko tana mata murmushi ita ma asiya murmushin ta yi mata asiya ta ci abincin nan sosai don tun rasuwar anisa ba a bata abinci ba saboda dadi baya gida bayan ta gama cinyewa baraka ta ce kin koshi ko na kara miki ta ce na koshi naman ku ba za ki kara ba shi murmushi baraka ta ce Murmushi Anisa Asiya ta yi ta ce, Na gode, na goshi murmushi dai ta ce, To Allah ya miki albarka ta amsa da amin. Kwashe plate ɗin tayi ta kai kicin, baraka na jira ta ga ta faɗi, amma shiru. Nan da nan hankalin ta tashi dadi ya ce, Ya dai baraka ya naga fuskan ki haka, kina lafiya kuwa? ƙirƙirarren murmushi sai ta ce, Lafiya lau, kallon ta yake shi san bai yarda ba, ta sake cewa, ya sake cewa, Kin tabbata babu abin da yake damun ki? mikewa sai ta ce ina zuwa bari na ɗauko wayana. Ya ce ok Tana shiga ɗaki tana kiran Nana. Nana begen ta ce na san zaki kira ni amma ban ɗauka a yanzu zaki kira ni ba da sauri haka. Cikin damuwa ta ce ƙawata ba wannan ba please don't mind me ɗazun ɓacin rai ne. Kin san menene kuwa? Daga bayan daga ɗayan ɓangaren ta amsa da sai kin faɗa. Mm. Yarinyar nan na sa mata gubar nan a cikin abinci kamar yadda kika ce amma bai yi mata komai ba. haba haba kin san karfin maganin nan kuwa kana cin loma ɗaya zai kashe ka fa to masu saurare matar uba kenan kar ku manta ku yi subscribing ku mana liking mu haɗu a page na gaba don cinye da labarin za ta kasance mun gode kada ku manta ku danna subscribe na channel ɗinmu mai suna ash multimedia domin ci gaba da samun kayyadattun shi da mu haɗe da telefon hausa na ƙwararrun marubuta mun gode